هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna cikin watan ramadan mai albarka a yau alhamis insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin suratul dukhan wannan sura kamar yadda aka ta karantawa a baya sura ce wadda take karantar da al'umma abin da ya shafi girman Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da tauhidi da tunatar da mutane tsayuwa a gaban Allah da tabbatar da cewa tashin alkiyama za ta sannan <coughs> sura ce wace Allah maɗaukacin sarki ya karantar da al'umma a cikinta tarihin wasu daga cikin al'ummomin farko don al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su ɗau darasi daga abin da ya samu waɗancan al'ummomi lokacin da suka bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala suka ƙi imani da manzannin da Allah ya aika musu da haka muna nan muna ci gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya insha Allah ta'ala arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم wannan ayoyi masu albarka Allah madaukakin sarki yana bayanin tashin alkiyama bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa fir'auna ya yi tsaurin kai sannan Allah ta'ala ya halakar da shi sannan Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da saƙo ƙuraishawa da larabawa da yahudu da nasara mafiya yawansu suka yi tsaurin kai suka ƙi ga abin da Allah ta'ala ya aiko manzo zuwa gare shi da haka sai Allah ta'ala yake faɗi don ya yi lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma tunatar da su wa'incan al'umma wanda suka bijire ma'ana dukkan wanda ya bijire ya sani cewa za a tsaya gaban Allah za a rabe tsakanin mutanen kirki da wa'inda ba mutanen kirki ba da haka Allah ta'ala ya ce inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in lallai ranar rage ƙarya da gaskiya ita ce ranar tashin alkiyama miqatuhum wannan shine alƙawarin su gurin haduwar su ranar haduwar su ranar da kowa da kowa zai zo ajma'ina baki ɗaya ma'ana kowa zai tashi kowa zai fito daga inda yake za a yi busa a cikin ƙaho bayan kowa ya mutu za a sake busa a cikin ƙaho kowa zai tashi shi ne Allah ta'ala yake faɗi inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in lalle ranar tashin alkiyama ita ce yawmal fasli miqatuhum ita ce matattaran su ita ce alƙawarin ita ce ranar haɗuwan su ajma'ina baki ɗaya al-awwalina wal akhirun mutanen farko da na ƙarshe kowa zai fito kowa zai tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce yawma la yughni maulan an maulan shay'a ranar da wani maji daɗi ba zai wadatar da maji daɗinsa komai ba wala hum yunsarun kuma ba sa taimakekeniya a tsakaninsu a wannan rana Allah ta'ala ya faɗi irin wailla abubuwa da yawa a cikin alƙur'ani Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا Allah ta'ala ya faɗi a wacce sura cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah sannan ku tuna ranar da za ku tsaya a gaban Allah ranar da mahaifi bai amfana da mahaifi da ɗansa komai haka nan ɗa ba zai amfanar da mahaifinsa komai ba sannan Allah ta'ala a nan yake cewa yau la yuhuni maula an maula shai'a ma'ana maulan wani maji daɗi la guni an maulan shai'a wato ba zai gudanar da wani jin daɗi ko wadata ko kuma gamsarwa ko ba da kariya ga wanda yake maji daɗinsa ko masoyinsa ko majibincinsa ba Allah madaukakin sarki don ya ƙara tabbatar da cewa ranan babu haɗuwa ranan babu dangantaka Allah ta'ala ke cewa fa'iza nufikha fi sur fala saba bainahum yawma idin wala yatasaalu kamar yadda Imam Ibn kafir rahimahullahu ta'ala ya kawo wannan aya a cikin tafsirinsa inda yake tafsirin wannan aya din yake cewa ranar tashin alkiyama ran da za a yi busa a cikin kafo a tashi a tsaya gaban Allah fala an saba bainahu babu dangantaka tsakanin mutane ba za a ce wane dan wane wane wan wane wane kanin wane wane matar wance matar wane wane mijin wance duka wa'ina abubuwa ne wa'inda kowa sha'aninsa ya fi karfin a tsaya ana tunanin dangantaka fala an saba bainahu babu dangantaka a tsakaninsu wasu malamai suka ce akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'inda wasu malamai suka yi magana akan rashin ingancin isnadin hadisan amma kuma wasu malamai sun tabbatar da ingancin matanin hadisan cewa yau fa'ida nufika fi suri fala an saba bainahum a ƙarƙashin wannan aya da malaman tafsiri suka kawo shine Allah ta'ala in ya da mutane kowane mutum in aka tashi kiransa za a jingina shi ne da mahaifiyarsa za a ce ne ya wane dan wance ba za a ce ya wane dan wane kamar yadda ake jingina mutum zuwa ga mahaifinsa a duniya ba a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala zai ce ya wane dan wance kum yawmal ardi alai tashi a ansa bayani akan abubuwan da ka aikata bainal awwalina wal akhirin tsakanin mutanen farko da na ƙarshe al'ummomin farko suna nan kowa yana nan mutum zai tashi tsaye ya tsaya a gaban Allah tsirara a yi hisabi kowa yana ji kowa yana gani saboda ka shesa kunyar ranar lahira tana da girman gaske kunya a duniya in mutum ya wani abin kunya yakan ji ta ne a tsakanin waɗanda suka san shi amma kunya a lahira al'umman farko da na ƙarshe kowa yana gudun da manya da yara da dattijai da kowa da kowa sannan da ɗan garin ku da waɗanda suke wajen gari da ko ina ana gani kuma sannan in an kira mutum kowa zai san shi a lokacin sannan sai Allah ta'ala ya ci gaba da hisabi shi yasa aka ambaci ranar yawmul fasl haka Allah ta'ala yake gaya wa mutane shine malamai suka ce fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun sannan Allah ta'ala yake faɗi a cikin wata ayoyi wasu ayoyi yawma yafirru al min akhihi ranar da mutum zai rinka guduwa wa dan uwansa saboda ranar yawma la yughni maulan an maulan shay'an babu wani maji daɗi da zai amfanar da maji daɗinsa wannan ya ce kaninsa ne wannan ko ya ce wansa ne wannan babu wannan a ranar tashin alƙiyama da yi firin mar'umin min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani mutum zai rinka gujewa ɗan uwansa zai gujewa mahaifinsa zai gujewa mahaifiyarsa miji zai gujewa matarsa mata za ta gujewa mijinta kowa Allah ta'ala yake faɗi a ranar riin امرئ منهم يومئذ شأن يغني kowane mutum a wannan rana daga cikin mahaifa da 'ya'ya daga cikin mazaje da mata daga cikin yayu da kalle duka kowa gaba ɗaya a wannan ranar sha'aninsa ya ishe shi abin da yake ji abin da yake gani ya dame shi ya ishe shi saboda haka bai sauraron wani shi yasa a wacce aya ta suratul mu'minun Allah ta'ala ya ce fala an saba bainahu sanace sai ce wala ya sa'alu ba za kuma su rinka tambayan juna ba misali a nan duniya idan mutum ya tashi in ya je kasuwa ko ya je masana'anta ko ya je inda duk ya je in ya ga shagon dan uwansa a rufe ko ya ga dan uwansa bai fito ba har lokacin fitowa yayi to zai so ma tambaya ni ina wane ne ko lafiya ko ba lafiya ba to a ranar tashin alkiyama ko mutum ya ga wane ko bai ga wane ba to bai tambayan ina yake shine wala ya ta sa'aluna ba za su rinka tambayan juna wane yake ina wane yake wane yake ina wane yake ba saboda ba tashin hankalin ya wuce a yi haka baka Allah ta'ala yake cewa wala hum yunsarun kuma sannan ba za su yi keniyan juna ba illa man rahimallah Allah subhanahu wata'ala ce a ranar tashin alkiyama babu wanda zai ji daɗi babu wanda zai samu sauƙi illa man rahimallah sai wanda Allah ta'ala ya yi masa rahama shine a wannan ƙarƙashin ayar malamai tafsiri kan misali ibnu jarir tabari rahimahullahu ta'ala da ibnu kafir rahimahullahu ta'ala suka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bambance bambancin riwayoyinsa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saddidu wa qaribu ku yi kokari ku yi aiki ku yi iya abin da za ku yi na kokarin ku domin lallai la yadkhulu ahadun minkum la yadkhulu aljannata ama la yadkhulu aljannata la yadkhulu ahadun aljannata amaluhu la yadkhulu ahadu ahadan aljannata amaluhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ɗaya daga cikin ku wadda aikin sa zai shigar da shi aljanna sai suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma ya manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatihi ni ma ban isa shiga aljanna ba sai in Allah ya lullube ni da rahmarsa to shine Allah ta'ala yake faɗi anan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara da wa'incan hadisai illa man rahimallah yawma la yughni maulan an maulan shay'a wala hum yunsarun illa man rahimallah sai wanda Allah ta'ala ya rahamshe shi to da wannan yake nuna cewa kowa da kowa akwai bukatun yayi aiki aikin alkhairi shi yasa Allah ta'ala ake cewa wa qul a'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun kowa yayi aiki kuyi aiki ka gaya musu kowa yayi aiki Allah ta'ala zai ga ayyukan ku zai ga irin abin da kuke na ayyukan alkhairi sannan kuma zai kanka muku da sakamako na alkhairi in kun yi ayyukan alkhairi domin za ku tsaya a gaban sa yi muku hisabi don haka ba ka ambaci tashin alkiyama liman fasl Allah ta'ala ce inna lallai shi Allah huwal aziz shine mabuwayi arrahim mai tsananin tausayi zai tausayin bayinsa amma duk da haka kuma Allah ta'ala zai azabtar da waɗanda suka ƙi su yi biyayya gare shi wa'annan ayoyi sun tayar wa mutane musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hankali da ka sanya suka ba da goyon baya da haɗin kai da neman lahira sau da ƙafa kuma idanuwa a buɗe suka rinka gwagwarmaya mazansu da matansu ba a bar mata a baya ba wajen taimakon addinin Allah da isar da saƙon Allah musamman lokacin da suka ji waɗannan kwanaki a suka ji tsayuwa a gaban Allah misali ummu sharik radiyallahu ta'ala anha tana daga cikin sahabbai mata waɗanda suka tsaya suka jure tana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta taba zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ina bukatan ka aure ni annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata komai ba ma'ana kamar annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna zai aure ta ba ita ce ci gaba da da'awa ta ci gaba da ƙoƙari da ƙira zuwa ga addinin Allah mana tana shiga gida gida ne ita tana gaya wa mata mazaje sun yi ta bijirowa suna buƙatar su aure ta ita kuma ta fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kowa yayi sai ta kauce masa shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna ragaba na aurenta ba da haka ta yi ta zama ta yi ta zama tana bayyana saƙon Allah a gida gida duk lokacin da ta tashi sai ta shiga wannan gidan ta gaya musu saƙo na Allah ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rinka samun mata suna fahimtar addini suna imani takan ɗauko su ta zo da su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su karɓi musulunci su karɓi kalmar shahada tana cikin irin wannan ayyuka na alkhairi kafirai suka gane ta suka gane cewa tana shiga gidaje tana isar da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam da haka suka ce a azabtar da ita amma wannan bai hana ta ta ci gaba da isar da sakon Allah tana ci gaba da isar da sakon Allah duk gidan da ta shiga ba gulma take zuwa ba ba ɗakunan matan take dubawa ko akwai abin duniya ko babu ba sannan ko ba zuwa take ta haɗa gulmace ko annamimanci ta fita ba tana zuwa ne kawai ta isar da sakon Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya daina yinta tana yin wannan ne don tunawa da tsayuwa a gaban Allah sai kafirai suka ce a azabtar da ita aka kama ummu sharik aka zo aka ɗaure ta jikin ice da rana tsaka aka rinka azabtar da ita aka hana ta abinci aka hana ta ruwan sha rana yana dukan kayinta har sai da ta zamanto tana jin kishirwa aka kawo mutane suna gadinta tana daure an ji su zo su mata bulala su sake dawa inuwa su zauna ga goransu na ruwa a gefe saboda tsananin zafi da kishirwa da ake a wannan lokaci ita kuma tana daure tana bude baki tana bukatar ruwa lokacin da wa'annan mutane suke zaune sai Allah ya zuba musu bacci da suka rinka bacci sai Allah madaukakin sarki ya aiko da mala'ika daga sama ummu sharif tana daure a jikin tana daure a jikin ice hannayenta an daure su jikinta an daure su. babu abin da yake motsi a jikinta sai kayinta tana daga idanuwanta sama sai ga wani guga na ruwan sanyi ya taho daga sama bata san wa yake rike da shi ba lokacin da wannan guga ya taho sai aka zo da shi dadda bakinta da ta bude baki aka sa mata ta ɗakurɓa kaɗan sai aka janye shi baya saboda tsananin kishuwa da take ji idan ta sha da yawa zai murɗe ta lokacin da ta sha wannan ruwan ta taba ɗanɗana wani ruwa a duniya irin sa ba aka sake dawo da gugan ta sake sha aka sake mai da shi sai da ta sha har sau uku sannan daga baya sai aka dawo da shi sha ta ƙoshi sannan sai aka zuba mata a jikinta aka ta wanka da wannan ruwa din sannan sai tana kallo gugan yana komawa sama har ta daina ganin sa lokacin da wayancan masu gadin ta suka farka sai suka zo suka ce a ah, ya suka ga ruwa a jike suka ce ko ruwan su ne wani ya abun nan suka duba suka ga ba taɓa ruwan da yake a jena su ba suka zo gurin ta suka ce ya aka yi haka ta ce Allah ne ya shayar da ni saman sama gaba ɗayansu sai suka ce kowanne daga cikin sai ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga wannan ta tuna da tashin alƙiyama ta tsaya tana isar da sakon Allah ba gulmace gulmace shi da ƙulla guri da rashin tsari da yawace yawace a layi shiga gidan nan shiga gidan can duk inda ta shiga sai ta isar da tauhidi da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya ɗaukaka darajanta ya aiko ta ruwa daga saman sa ruwan da ba wanda ya sha irinsa a duniya saboda haka kuma waɗanda suke gadinta kafurai sai suka musulunta dalilin aikinta ummu ayman albaraka alhabashiya ita ma wannan ya faru da ita saboda haka mata musulmai a zamanin mu na yau akwai bukatar su koma ga tarihin mata sahabiyat su duba irin su shaima radiyallahu ta'ala anha tana daga cikin wanda suka yi gwagwarmaya irin su rufaida irin su nasiba dukkanin sun yi gwagwarmaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su rumai sa'u ummu anas radiyallahu ta'ala anha ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wulgawa a jikin gidanta sai ta ji muryarsa tana jin muryarsa sai ta ɗauko ɗanta anas ta taho da shi a guje ta ce ya rasulallah khuwaidi muka anas fada'u lahu ta ce ya manzon Allah na baka anas ya rinka ɗauka maka takalmi in za ka in ka cire takalmi ya ɗauka in za ka shiga bayan gida ya shiga maka da da da buta sandar ka ya rinka ɗauka in ka zo za ka yi shimfiɗa ya shimfiɗa maka ba na buƙatar ya zama kwamishina ko ya zama minista ko ya zama wani abu ta kawo ɗanta don ya zama ɗan ɗaukan takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta sanya burin duniya da yawa daga cikin matan musulmai da ma iyaye maza wasu daga yawa da yawa sun gwammace ‘ya'yansu su san wasu abubuwa na tsare-tsaren rayuwar duniya saboda ana ganin cewa wa innan ‘ya'ya su ne za su zama kaza za su zama kaza duka wannan tunane-tunane ne wanda shaidan yake raya wa mutane sai kaga an ƙi karantar da ‘ya'ya tauhidi an ƙi karantar da ‘ya'ya sanin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam babu wata alama ta addini a jikin yara kai har an wayi gari tun suna yara ake koya musu tsiraici da shashanci yar yarinya karama a taje mata kanta gashin ta ya koma gefe a hana ta sa hijabi saboda za ta je ta yi karatu za ta zama minista saboda haka ba sa hijabi saboda makarantar su akwai dokan hijabi menene hijabi yake rage mata wajen basira ko me zai kara mata me kuma taje gashi a kwantar da shi zai kara mata amma musulmai suka ce makarantar akwai turanci makarantar akwai iya lissafi wannan makarantar ne in an yaro zai san sciences zai san menene da menene da haka zai za ta zama minista za a dama da ita to za mu ga ta inda za a dama da ita in dai ba abun da Allah ya kaddara mata saboda haka al'ummar mu yawanci ana cikin lalacewa har mutane sun watsar da addini dalilin wai don dai duniya saboda haka yara ake so musu hidima ta sakon Allah da shigar da su rashin tsari ana so yara a gina su akan tarbiyya ta addini tun suna ƙanana su san hijabi in mata ne tun suna ƙanana in maza ne su san muhimmancin addini da tufafi na addini da kuma tsarin sanin ne karatun fatiha yaro karami ya san karatun fatiha ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ina sai a rinka ɗaukan su ana kai wa tarbiyyar su sannan ana koya musu tsiraici tun suna yara ƙanana saboda wa irin wayannan makarantun ne za su koyi kaza za su koyi kaza saboda haka lalle al'umma a yi taka tsantsan a tuna da tsayuwa a gaban Allah ummu anas radiyallahu ta'ala anha da ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ce masa kuwaidu muka anas ya rasulullah ya rinka dauka maka takalmi ya rinka ɗauka maka shimfiɗa bata kawo shi don a bashi matsayi ba bata kawo shi don komai ba sai matsayi a Allah subhanahu wa ta'ala tace amma ya rasulullah ina roƙonka fad'u lahu imasa addu'a mana ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya dafa kan anas yace allahumma barik lahu fi malihi wa umrihi wa waladihi yace ya Allah yi masa albarka cikin dukiyarsa da rayuwarsa da zuriyarsa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Allah ya karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa a wannan gurin a take dukiyar Anas gonarsa ta dibino sau biyu take aihuwa a shekara kowa ya san cewa dibino ya ɗaya yake a shekara to amma gonar Anas din Madina ko gonar kowa sau ɗaya ke amma gonarsa sau biyu take sannan shekaru sai da ya haura shekara 120 a duniya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a wa umrihi sannan ƴaƴansa kuma ya aiki ƴaƴa ɗari kuma duk ya gansu sannan kuma sama da sittin sun haddace alqur'ani tun yana raye sannan kuma sun san ilimin addini dukansu babu lalatacce ko ɗaya sannan yana da dukiyar da zai siyar da su su ɗari ɗin nan kuma kowannen su gaba ɗaya yana jin daɗin rayuwa da shi saboda haka wannan shine mata na ƙwarai wanda suke kai 'ya'yan inda za su san addinin musulunci ita ce ruwan radiyallahu ta'ala anha Anas radiyallahu ta'ala anhu bai guce yana hidima wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai da yi shekara goma yana hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khadamtu rasulullah ashara sinin wallahi ma gajarani wala qaharani wala qala li wala qala li fima fa'alta kaza lima fa'alta kaza wallahi bai taba min tsawa ba bai taba nuna min wani abu ba sannan bai taba ce min me yasa kai kaza sai da kaza ba malaman sharhin wannan bayanin suka ce saboda Anas ya kasance yaro ne mai ladabi shi ta bai taɓa yin ma abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa tsawa ba haka yace na kasance ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan na taɓa hannunsa ma masastu ban taɓa taɓa wani alharib wala dibat ko alharir ko dibaji mai santsi da laushi a duniya irin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya kasance tare da manzon Allah cikin tsawon rayuwa har shekara goma yana masa hidima kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Anas yana dan shekara goma sha bakwai zuwa goma sha a wannan lokacin ya haddace hadisan manzon Allah dubu ɗari biyu da hamsin to kaga ashe kenan lallai mahaifiyarsa ta masa aiki saboda haka ya kuma ta da sauran yan uwa wajibi ne a cina tsayuwa gaban Allah a karantar da yara addini sannan kuma a karanci addini din kuma mata su zamanto matan musulmai na kwarai irin su nasiba irin su hafsa radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin irin su zainab bintu jahash radiyallahu ta'ala anha wadda ta kasance aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wallahi duk cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin macen da ta fi zainab tsoron Allah ba ban taba ganin macen da ta kai zainab miƙa kanta wajen aikin alkhairi ba ban taba ganin macen da ta kai Zainab ba da sadaka da kyauta ba ban taba ganin macen da ta kai Zainab kuzari idan ana aikin alkhairi a gida ba sai dai kawai tana da saurin fushi kuma tana da fada amma kuma nan da nan take saukowa ko da ta yi fushi radiyallahu ta'ala anha wa ardaha sai sa Allah ta'ala ya daura mata aure min fawqi sab'i samawat daga saman bakwai aka daura auren ta Allah ne ya daura auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa Allah ta'ala yake cewa falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha shi yasa take cewa zawwaja kunna aba'u kunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat duka wannan sun yi wannan aiki ne domin ne don tunawa da tsayuwa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kar mata su sake su sakankance su yin addini sai kulle kulle da shiga bokanci da sihiri da tsafe tsafe da zuwa gurin da bai dace ba da kutsawa wajen wai neman ko matsayi a gurin mazaje ko neman wasu abubuwa ko neman raba wani da wata ko neman sa wasu abubuwa duka waɗannan in suka yi wallahi sun yi asaran su man ata kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima faqad kafara bima jaa bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda bai zo wa boka ya gaskata abin da bokan yake faɗa to ya cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kar mata su rudar da kansu wajen shige shige da kutsawa inda bai dace ba da shiga gurare wasu abubuwa su tsaya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala su tuna tsayuwa a gaban Allah inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in da mu da maza da mata da manya da yara da kowa kowa zai tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da kawai can mata sahabbai da suka rinka kokari ba komai sa suka kai kokari ba sai don kawai tuna tsayuwa a gaban Allah da Allah ta'ala ke cewa illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim lalle shi Allah huwal aziz shine mabuwayi arrahim ne jin kai na'am inna shajarata zaqqum ta'amul asim كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم عني ذق إنك أنت العزيز الكريم إنا هذا ما كنتم به تمترون الله مدعوكتين سركي yana faɗin abincin gidan wuta da abin da ya tanada a gidan wuta wa 'yan gidan wuta Allah kiyaye lallai akwai shajaratu zaƙo a cikin wutar jahannama bishiya ta zaƙo Allah ta'ala ya ce inna shajarata zaƙo lalle bishiyar nan da ake ce mata shajaratul zaƙo ta'amul asir abinci ne na mai saƙon Allah abinci ne na waɗanda suka saba wa Allah waɗanda suka bijire wa saƙon Allah da Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi za su ci shi a gidan wuta Allah ce kalmuhli shajaratu zaƙo kalmuhli kai ka ce narkakkiyar dalma ce malaman tafsiri suka ce kai ka ce mai ne narkakke ya fil butun zai rinka tafasa a cikin cikin da suka ci shi a cikin wutar jahannama ma'ana daga zaran sun buƙaci cin abinci wana da ya maliku da ya ƙabi alaina rabbuk a wani guri yan wuta idan azaba ya kai azaba za su zo gurin mai tsaron wuta shine mala'ikan da ake ce masa malik za su ce ya maliku ya kadi alaina rabbu ka roƙa mana Allah ya gama da mu gaba ɗaya mu mutu mu huta alhali Allah ta'ala ya tabbatar da cewa ba mutuwa domin za a kawo mutuwa tsakanin wuta da aljanna dan aljanna suna gani dan wuta suna gani sai a yi wa mutuwa ɗin sifa ta rago sannan sai a yanka ta da wuka kamar yadda ake yanka rago sai a ce ya ahlal janna khuludun fala maut ya ku yan aljanna ku yi ta dawwama cikin wannan ni'ima din fala mauta ba mutuwa har abada wa ya ahlan nar Allah ya samu cikin gidan aljanna wa ya ahlan nar ya ku yan gidan wuta khuludun fala maut ku ta zama a gidan wuta har abada babu maganar mutuwa to lokacin nan yan gidan wuta idan azaba ta kai azaba za su buƙaci cin abinci saboda ga yunwa ga kishirwa ga sauransu za su buƙaci su ci abinci za su nemi a ciyar da su abinci to sai a kawo musu shajaratul zaƙo wani abinci ne na wa'inda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala idan suka kawo aka kawo wannan abinci idan suka zo suka gani ana ajiyewa a gabansu tiririnsa in ya buje su sai fiska su ta kwaɓe gaba ɗaya ta ƙone shi ne Allah ta'ala yake cewa kullama nadijat juluduhum baddallahum juludan ghayraha liyaduqu azab Allah ta'ala ce koyaushe fatar su ta ƙone ta narke baddallahum juludan ghayraha sai mu sanja musu wasu fata daban sabuwa li yazuqul azab don su dandani azaba sai a sake canja fiska din ta sake dawowa sabuwa don a dandana musu azaba nau'in azaba akan azaba wanda suke ciki a tilasta su a ce sai sun ci wannan abincin suna sa wannan abincin a bakin su yana tafiya rabi na tafiya kafin ya je ciki kayan cikin su sai zubo wajen ji malaman tafsiri sai da tsananin zafin wannan abinci da bala'in da yake cikin sa kalmuhli yaghli fil butun kuma daci yake da shi in ka duba tafsirin ibnu kasir rahimahullahu ta'ala karkashin wannan ayan yace malamai sun tabbatar da cewa sahabbai sun musu bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani shajaratul zaqum da za a kawo igo daya a igo da shi duniya a yanzu haka da za a igo da shi duniya duk abincin duniya wallahi sai ya gaure babu wanda zai ji dadin abincin duniya igo daya in an igo da shi duniya to abincin duniya gaba ɗaya zai gaure ya ɓaci duk zai ɗaci ba wanda zai iya cin abincin duniya gidan. ido din za an zubo in an zubo da shi duniya to sai gashi nan shine abincin dungurungun wanda za a ci saboda ka yaghri fil tsawon Allah ta'ala ya ce zai rinka tafasa a cikin cikin mutanen da suke cin sa Allah ya kiyaye mu Allah ta ka gani hamim kai ka ce yadda ruwan zafi yake tafasa haka cikin mutum zai rinka tafasa a gidan mutum jahannama saboda ka kayan cikin yana zubowa waje ta duburorin su sannan kuma suna cikin bala'i sannan ba mutuwa khuludun fala babu mutuwa saboda mai sun riga sun saba wa Allah Allah ta'ala sai ce khuduhu fa'tiluhu ku kama shi ku daure shi malaman tafsiri anan suka ce idan mala'iku masu gadin wuta suka ji Allah ya ce khuduhu to dubu saba'in ne suke tashi a guje saboda bin umarnin Allah subhanahu wataala saboda haka idan mutum ya sha wannan abun ko ya ci wannan abincin sannan kayan cikinsa ya zubo ƙasa ta duburarsa sai Allah ya ga cewa kayan cikinsa ya zubo to sai Allah ya ƙara fishi wutar jahannama sai ta ƙara fishi sai Allah kuma ya ce wa mala'iku khuduhu ku kama shi fatiluhu ku daure shi su ko mala'iku suna nan tare da yawa saboda bin umarnin Allah dubu saba'in ne za su yi kan mutum guda daya sai zo su kama shi fatiluhu malaman tafsiri suka ce fadfa'uhu biddifa ya eh, tunkuɗa shi ta bayan sa a tukukuye shi a daure shi a murɗe shi sai a sake tusa shi ila sawa'il jahim ila sawa'il jahim malaman tafsiri suka ce ila sawa'il jahim ila wasatil jahim wato zuwa ga tsakiyar jahima sai a sake tunisa shi cikin ta yana ɗanɗana azaba saboda me ya saba wa Allah subhanahu wata'ala yayi abun da ba daidai ba a rayuwar duniya duk abun da ake faɗa na wa'azi bai karkatar da zuciyarsa zuwa ga ayyukan alkhairi wannan yasa Allah ta'ala yayi fushi ita kanta wutar jahannaman fushi take yi saboda mutum ya saba mata mala'iku fushi suke yi domin wajen walakanta wanda ya saba wa Allah samun lada ake yi idan mutum ya walakanta wanda ya saba wa Allah a ranar to mutum ƙara samun lada yake mala'iku abin da yake alkhairi gare su shine su tukuikuya mutum su azabtar da shi su jefa shi cikin wuta su sake matse shi su yi masa duk abin da ya dace na azaba wannan shine darajar su a gurin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yake cewa thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sannan ku watsa masa ku watsa masa a kayinsa fawqa ra'sihi ku zuba min azabil hamim na daga azaba mai zafi na ruwan zafi wanda ya ɗauko ruwan zafi mai tafasa ba ruwan zafi wanda aka tafasa shi da wutar duniya ba kafin a sako da wuta duniya a yi amfani da ita ita wannan wuta da muke amfani da ita sai da aka sanyaya ta aka rage zafinta da rage dubu tukuna sannan aka yanko yanki guda aka sata a ruwa ta shekarar dubu sannan tukuna aka jefo da ita duniya domin dan adam su rinka amfani da ita kaga ashe kamar ma hayaki ne kawai aka sako a duniya ake abuna wanda ba za mu iya sa yatsa a cikin wutar mu ta duniya ba to da wannan wutan da tafasa ruwan da ta yi to wannan ruwan ne ake sake zubawa a kayukan mutane Allah ta'ala ke cewa thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim idan aka zuba masa ruwan zafi sai Allah ce zuk zuk dandani ci gaba da dandana mana ba abinci kake ci ba wasu malaman tafsiri suka ce a bisa wannan fassara din ma'ana istihza'an wa sukhriyatan in ji tafsir abin an duba tafsirin ibnu kathir rahimahullahu ta'ala istihza'an wa sukhriyatan mana za a rinka masa izgili sannan ana tsokarar sa a ce zuk ba abinci kake so ba dan dani mana ci mana ka ci gaba da cin abinci ci gaba da cin abinci mana ba abinci kake so ba ko kuma zuk ɗanɗana dole sai ka ci a wani tafsiri a wani sashen wajen tafsiri zuk ɗanɗana dole sai ka ci a wannan kuma zuk ka ɗanɗana mana ci gaba da ci ai abinci ne kawai ci gaba da ci innaka antal azizul karim ai kai din nan kai ne al'azizu a duniya mai ji da kansa alkarimu ba kai ne mai darajar nan ba da mutane suke kwanciya a gaban ka ake ganin kai ne mai kaza waɗanda suka danna kuɗin talakawa a zo ana musu fadanci su kuma suna jin daɗin cewa sun danna kuɗin talakawa kowa yana so ya danna kuɗi na haramun don mutane su rinka cewa sai kai mutum ya rinka wulgawa yana cikin mota kai kana gudu da kafa saboda lalacewa da mutuwar zuciya ya za a yi mutum yana tafiya cikin mota kai kana gudu da kafa ai ka ce ai haka ba ƙurani yake koya ma ba ba wani sunna yake koya ma ba haka kawai ka dinga cewa sai yayi kai me yasa ba za ka yi ba kai kai kai kai ba kai saboda haka ya kamata mutane mu mai da hankali mu daina zama marasa zuciya mu daina zama yan maula abin da kwanan nan nake mamaki a kafin azumi din nan a kasar Malaysia mun yi sallah a masallacin da muke yin sallah sai aka kawo abinci ana so duk mutanen masallaci din wanda da yake sha'awa ya je ya ci abincin sai yawanci dama sukan yi irin wannan a cikin kwanaki sai a zo a a rinka ci abinci sai da muka fi fito a sallah sai aka yi layi a cikin wanda aka yi layi din akwai tsohon minista na kasar malaysia akwai tsohon gwamna na jihar da muke zaune a cikinta mun yi sallah da shi kai dai tsohon gwamnan kama shi yayi ta'alim a rana shi ya yayi wa'azi a rana sannan kuma aka zo aka yi layi akwai tsohon vice chancellor na international university ta abin international islamic university ta duniya baki ɗaya da take malaysia ne duk ba da za an yi layi ba wani tunanin cewa wannan wani ne wannan wani ne shi wani mutum akwai lokacin da da yawanci idan idan aka idar da sallah da ke yana limanci ma farfesa ne a mathematics yakan zo sai da yaso zai zo mu gaisa sai in tashi in je in tare shi mu gaisa saboda ina ganin cewa amma saboda sauƙin kai irin nasu sai kaga bai tsaya yana tunanin sai kai ko sai yayi ko sai menene sun daura yesu cikin sauki sannan kuma suna cikin abin nutsuwa da kwanciyar hankali amma mu sai mu zo mu haukace mu imoce mu ta marasa zuciya muna ife ife a gari sannan an an mun rasa abin da ya kamata mu yi muhimmi sannan muna yin wasu abubuwa wanda ba su dace ba ya kamata mu san addini mu girmama Allah mu girmama manzo sallallahu alaihi wasallam mutum baya kunyan yayi ihu a gaban jama'a a kasuwa don yana tallan duniya amma wai sai kaga ana kaskantar da wanda yake ihu cewa a zo a Allah a zo a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai malam akan samu manyan mutane fa masu faɗa aji a ƙasa mutum ya hau kanta ya hau rumfa ya ɗaga hannunsa ya kira jam'iyyarsa ya yi ihu ya haɗa zuwa da gare a jikinsa bai jin kunya yana ihu ana ihu yana kiran jam'iyyarsa wai masu cewa a zo a bi Allah sune za su ji kunya cewa zo ka bi Allah ku zo ku bi manzon Allah ku zo ku bi alqur'ani shine abun kunya shine kaskanci shine ja da baya shine lalacewa a tunaninmu saboda kawai mun rasa tunani ne wanda zai zo ce mutane ku zo ku bi Allah shine za a masa kallon reni wallahi in ka ja ma kallon reni ka daina kanka ka zubar da mutuncin addini ka je gurin mutum ne ka kwanta a gabansa waye shi ka nemi al'amari gurin Allah kuma ka tsaya ka rike addinin Allah in ka tada jijiyar wuya to addinin Allah aka taba amma ba wai ka tada jijiyar wuya don kare wani don ka kawo abin ne ne kai ka ga kana musulmi matashi kana musulmi wanda Allah ya baka karfi ya baka basira ta kaje kai karatu ya baka basira ta kai nazari ka kera wani abu ya baka basira ta ka taimaki iyayenka ya baka karfin jiki amma sai da kanan ka manta da iyayenka ka manta da mutuncinsu iyaye suna Allah wadai da aihuwa me yasa wannan me yasa samari suka zama haka yaya matasa suka to ba sa tausayin su uba shi ne zai sayo ruwa kuma shi zai shigar da ruwan cikin gida uba shi ne zai sayo ice kuma shi zai ɗauka ya shigar da shi cikin gida ya'ya matasa ba abin da suke sai su ga su ɗebi abinci kawai su ci sashi yara sun koyi shaye-shaye matasa suna shan maye matasa suna ɓata rayuwarsu a banza alhali ga tsari Allah ta'ala ya tsara mana ka rike alkur'ani ka karanta in kana da sana'a ka rike ta hannu biyu ka zamanto mutum mu Allah ya azurta ka ta inda baka tsammani ka mutu ka samu Allah lafiya ba ruwanka da wani baka zubar da mutuncinka ba wanda duk yake zuwa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake zuwa ya ce wa wani bani ya ce wa wani bani gobe ma ya koma ya je gun wani ya ce a bashi wallahi ranar tashin alkiyama zai tashi fiskansa ba nama fiskarsa ba nama saboda bayi da kunya ya zubar da namansa naman fiskarsa ya zubar da ita a duniya ya rena Allah ya rena matsayin Allah da kake zuwa ya je gurin kowa yana cewa bani bani bani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa duk wanda ya duk wanda ya amince min bai yaki wani ba har ya bar duniya wallahi na masa garanto cewa zai shiga aljanna wanda duk ya rayu a duniya bai je yayi maula ya kwanta a gaba wani yana ba ni ba ni ba ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace har ya bar duniya haka to ni kuma nayi alƙawarin na tsaya masa sai ya shiga aljanna lokacin da sahabbai suka ji wannan mutum yana kan raƙumi yana tafiya bulalan kore raƙumin za ta kubuce ta faɗo ƙasa amma sai ki cewa wane da Allah taimaka mun ka miƙo min saboda kada ya zamanto ya roƙe sai dai kwantar da raƙumin ya sauka ya ɗauka ya sake komawa saboda ne saboda imani da tunanin cewa suna so su ga aljanna amma mun sai matasa suka to wai wai ke je ke a zagawa can menene bayan dukkan baiwa da Allah ya maka da basira da ƙarfi da komai wanda zaka iya yin komai in karatu kasa a gaba insha Allah zaka yi in sana'a kasa a gaba sai ka ga bayanta amma ka zo ka lalace ka koma gun wani wanda kullum yana jin haushinka saboda haka mu ji tsoron Allah wallahi Allah ya ma gata karka jefar da wannan gata ne saboda haka mutane mu gyara mu dawo daidai mu daina zama da mu daina watsar da kanmu mu daina zama marasa mutunci Allah madaukakin sarki yake faɗi zuk dangana innaka antal azizul karim ai kai ne ba kai ne ba wannan wani a duniya wanda ake ji da shi innaka antal azizul karim to don haka dangana dangane wannan wuta ba wannan darajar da kake ji da ita da buwaya ita ta halaka bin Allah ba ta halaka bin alqur'ani to dangana wannan abisa wajen tafsiri ko kuma zuk innaka antal azizul karim ma anta bi azizin karim ɗanɗani azaba yau kai ba kowa bane ba a ji komai game da kai ba saboda haka in kai kana jin kai wani ne ma a duniya to kai ba kowa bane in ji Allah yau saboda haka ɗanɗana azaba Allah ta'ala yake cewa inna hadha ma kuntum bihi tamtarun ku ɗanɗana domin lallai wannan wutar jahannama da abincin nan da ake karantar da ku kuka ki ku ji kuka ki ku bi Allah alhali an yi bayani akan su kamar yadda muke tare gaba ɗaya mu yanzu mun karanta mun saurara mun ji an karanta mun saurara mun ji wallahi in muka kidin Allah to mun riga mun ji ya zama hujja gare mu Allah ta'ala ya kare mu daga kin bauta masa shi yasa Allah ta'ala zai ce inna hadha ma kuntum bihi tamtarun wannan azaba din da ake ɗanɗana muku da wannan abinci da kuke ci ku yan gidan wuta ma kuntum bihi tamtarun abinda kuka kasance kuna kokonton sa ne kuna ganin kamar da gaske ne ko ba da gaske ba har yasa kuka saba wa Allah to ku ɗanɗana yau ga kunan a cikin sa saboda haka yan gidan wuta za su sha azaba nau'i daban-daban Allah ta'ala ya yi fushi da su ya kau da kai daga lamarin su ya ɓatare daga sha'anin su wutar jahannama tana fushi da su mala'iku suna fushi da su kai duk bayan Allah na kwarai ma suna fushi da su a ranar tashin alkiyama saboda haka sa babu sauki ko ta ina sai dandanan azaba amma don mu ji sauki mu dan koma zuwa ga tunanin cewa mu yi kwaɗayi rahamar Allah sai Allah ya sake canja salo kuma har yanzu a cikin ayoyi na'am المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم من ربك ذلك هو saddiqu qawlahu bi fi'alihi in kana neman taqi shine mutumin da yana gaskata maganarsa da ayyukansa idan ya karanta abu zai yi aiki da shi idan ya faɗi abu zai yi aiki da shi wannan shine taqi at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina adabillahi wiqaya taqwa shine mutum ya sanya wiqaya tsari tsakaninsa da azabar Allah ko kuma ittiba'u awamirillah wa jitinabu nawahihi bin umarnin Allah da kuma nisantan abubuwan da Allah ta'ala ya hana wai sune ne attaqwa Allah ta'ala ce innal muttaqina lalle su masu tsoron Allah fi maqamin amin suna cikin wani matsayi suna cikin wani gurin zama aminin amintacce wanda babu matsala a cikinsa babu yunwa babu kishirwa babu zafi babu sanyi duk wani abu mai tsanani wanda zai shafi dan adam ya tara masa da hankali babu shi a cikin aljanna Allah ta fi jannatin wa suna cikin aljanna suna cikin ƙoramu suna cikin gonakai wa uyunin da kuma idanuwar ruwa idanuwar ruwa koguna daban-daban akwai kogin madara akwai kogin zuwa akwai kogin ruwa akwai nau'o'in akwai kogin giya duka waɗannan Allah ta'ala ya tanada su ga 'yan aljanna wadda za su ci za su sha bai karewa sannan kuma bai zama wai a'a ya za a yi a'a a samo da wuya babu ɗawainiya babu zuwa a yi don a samo su babu zuwa a yi gwagwarmaya don a sayo babu duka wannan sun ƙare gwagwarmaya ta ƙare a duniya a gidan aljanna sai dai kawai a rinka zuwa musu da shi mala'iku ne za su rinka shigowa suna kawo musu abubuwa suna cewa salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da amince tabbata gare ku saboda hakurin da kuka yi sai mutum ya hakuri a duniya zai ciri bai samu kuɗi aka ce haramun ne sai ya hakura za a dama da shi a kwashe wani kuɗi aka ce haramun ne sai ya hakura zai yi albus ya samu kaza a kasuwanci sai aka ce haramun ne ya hakura ya je ya samu mace zai lalata da ita aka ce haramun ne ya haƙura ya zai sha giya aka ce haramun ne ya haƙura gulmace gulmace aka ce haramun ne ya haƙura ya taƙaita maganganunsa ya taƙaita abubuwa ya daina kutsawa cikin abin da bai dace ya kutsa ba duk abin da zai zamanto tashin hankali da cin mutunci da rashin bin Allah ce bari ya bari ya yi ta hakuri ya bari gargadon ikonsa wani sa'i ya saba wani sa'i ya dawo wani sa'i ya abu kamar yadda dan adam haka yake kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون saboda haka mutanen kwarai duk lokacin da shaidan ya kawar da su dan akwai bata akwai kuskure akwai kaza amma kuma in an tuno sai a dawo kuma sai a ce ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba muna fatan Allah ta'ala yafe mana zaka su wa'annan mu'minai suna cikin gidan aljanna yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabili tufafin da za su rinka sawa sundusi ne malaman tafsiri suka ce wani tufa ne wanda ake sa shi na daga alharir za a sa shi a jiki wanda yan aljanna ne kawai suke sawa wa istabraqin da wani tuba kuma da ake sawa ake ɗorawa bayan an sa wannan tufafin shi kuma walƙiya yake yana yalfi ana sa shi sannan mutaqabilina suna masu fuskantar juna idan sun zauna a cikin aljanna babu juyawa juna baya idan mutum yana zaune da ɗan uwansa kawai za su fuskanci juna ne suna tattaunawa musamman idan suka zo kasuwar aljanna inda ake ganawa ake ziyartar juna dan aljanna za su zo kasuwar aljanna su zauna abin su yi sai sai amma ba siya da kuɗi ba kasuwar aljanna ba a siya da kuɗi mutum ya ɗebi kaya irin yadda yake so mala'iku su yi masa dako duka wannan kyauta babu wanda zai ce ka biya kuɗi in mutum ya ce bari ya biya sai a ce masa ah, ai wannan kasuwar aljanna ne ba a biya sannan gidan mutum ta sama iya ganinsa ta gefe da gefe iya ganinsa ya rinka ganin faɗin gidansa inda yake so Allah madaukakin sarki ya tanadi wannan gabanin sa na kwarai aljanna da kanta lokacin da Allah ya halicce ta tace ya Allah wani iman kamar waye ne ita da kanta aljanna tukuna ta yi mamakin abin da aka tsara a cikin ta Allah ta'ala ya ce na bayi ke ta bayi na mu'mine ne aljanna da kanta tace qad aflaha almu'minun haqiqa mu'minai sun samu rabo mu'minai sun samu rabo wallahi Allah ya sa mu cikin ta shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda za su kutsa sun yadda kai su kutsa inda ya bin Allah saboda ne aljanna din da suke cinawa. annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ga aljanna a matsayina wannan wata yana kan mimbari yace na ga aljanna a matsayina wannan don sai da yiwu gaba sabai suka ce mun ga ka yiwu gaba yace ai na kai nuna ya dauka zan iya samun dama in tsinko abin da na gani gidan aljanna yace ban taba ganin alkhairi ido da ido alkhairi mahad irin abin da na gani a yau ba yace sannan kuma an nuna min wuta don da ya hango wuta sai da ya ja da baya yana kan mimbari sai da ya ja da baya don ya razana yace bai taba ganin kuma sharri mahad sharri tsantsa irin abin da ya gani a yau ba idan kana neman sharri babu sharri a duniya in an kwatanta da wutan jahannama in kana neman alkhairi babu alkhairi a duniya in an kwatanta da aljanna da Allah ta'ala ya tana da mu'mini Allah samu cikin ta saboda haka Allah madaukakin sarki yace dan aljanna hatta tufafi din da irin tufan da za su rinka sawa mutaqabili da suna zaune suna fuskantar juna Allah ce ka haka nan dai za su zauna cikin ni'ima wa zawwajnahum bi hurin in sannan kuma mun auyar musu da mata hurin in ma'abuta idanuwa mai sifan kyawu Allah madaukakin sarki ya tanadi matan hurun in a gidan aljanna waɗanda suke tsaran juna Allah ta'ala yake cewa urban atraba Allah madaukakin sarki ya ambace su ma shimfiɗa wa furushin marfu'a wato da shimfiɗa wainda suke ɗaukaka ku ba ci ake nufi a wannan gurin ba domin abin da ya fassara cewa hurun in ne aka ambace su shimfiɗa cewa da Allah ya inna an sha'na hunna insha'a lalle mu mu ne muka kiri halittansu hurun in muka kiri halittansu insha'an kira wato kira wanda yake na musamman shi ka matan gidan aljanna mazajen su suna ganin fiskan su ta cikin fiskan mata din idan mutum ya tsaya gaban matarsa zai iya ganin sa ta cikin fiskar matarsa sannan ita ma za ta iya ganin fiskanta ta cikin fiskar mijin nata amma ba duk da haka matanmu na duniya in an samu shiga aljanna gaba daya to su ne shugabannin wa'ancan horon ne matan duniya sun zo sun yi gwagwarmaya sun rayu sai Allah ya canja musu halitta su zamanto daban sannan kuma su ne shugabanni idan matan hurun in suka yi suka abin nan matan duniya sai ta ce haba ke kuma da Allah da ni aka gwagwarmaya dai ke da ke da ma anan kawai kika kanki a cikin a cikin a cikin aljanna Allah ta'ala ya ajiye ki ne kuma bana hatta matan hurun in suna sha'awar matan duniya suna ta dama mana mu ma Allah ya kai mu duniya mun yi gwagwarmaya mun yi masa biyayya saboda zuwa ayi wa Allah biyayya a duniya ba karamin daraja bane saboda haka Allah ta'ala ya tanada su wa mazajen su sanin yayi su tsarar juna kowace yadda kowace take haka kowace take haka kuma kowane daki mutum ya shiga sai dauka cewa wancan dakin da ya biro ne yanzu kuma shiga wannan daki sun shimfiɗu da komai da komai Allah ta'ala ya yi su duk abin da aka yi a aljanna sai ya burge mutum kamar yadda malamai suke bayyanawa idan an yi shimfiɗa shimfiɗin da za a yi na sama baya tare na ƙasa idan an yi shimfiɗan gado in an ɗora zannuwan gado sama da goma kowane ɗaya ana ganin adonsa ma'ana wanda yake saman gadon ba zai rufe wanda suke kasansa ba ana ganin na kasan kuma ana ganin na saman dukan su jerin su ana ganin su kuma akan gado guda ɗaya babu wani masanin da ya wannan a duniya sannan ɗakin aljanna in kana ciki kana ganin waje in kana waje kana ganin ciki sannan duk abin da mutum yake sha'awa a gidan aljanna kawai ya same shi naman tsuntsaye naman dabbobi naman menene duk abin da mutum yake sha'awa kai fiha ma la ra'at wala udunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah aljannar firdaus idan yana karanta ayoyin rahama in yazo sai ya tsaya ya roƙi Allah aljannar firdaus tare da cewa shine wanda sai an fara buɗe ƙofar aljanna sai an fara bude kofar aljanna ya shiga kafin kowa ya shige ta saboda haka sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa yad'una fiha bi kulli fakihatin amini dan aljanna za su rinka kiran suna suna cewa a kawo musu bi kulli fakihatin duk wani ɗan ice da suka gani sha'awansu suke sai ce a kawo da aka kawo wannan ɗan ice ɗin an jima in aka kawo wani kaman shi amma ɗan su daban an jima kuma a kawo wa'incan sai sahabbai suka ce ya lalla. ana bacci a gidan aljanna kaji sahabbai su neman aljanna suke da gaske saboda haka labarin ta suke so su ji kawai suka ce ya rasulullah ana bacci a gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la annawmu akul annawmu akul maut ba a bacci a gidan aljanna ai bacci dan uwan mutuwa ne sai dai kawai mutum ya kwanta idanuwansa suna gani ko baccin ba zai zo masa ba sai da idanuwansa suna ganin komai ana morewa yana ta morewa kawai a dauke shi nan ayi nan da shi ayi nan da shi ya tashi sama ya sauko kasa amma babu dama a samu sai an yi aiki sai an yi aiki a gara imani a yi aiki kar a ɓata lokaci wajen abubuwa na rayuwar duniya ban nema wajen abubuwa na zage-zage a share a share yau mutum ya zai ɓata rayuwarsa ya shamaye ya je yana zagin mutane su je su tsaya da shi a gaban Allah a duniyar bai ji daɗi ba kuma alahira ma bai ji daɗi ba la haula wala quwwata illa billah kana matashi tuna Anas ibn Malik har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai wuce shekara 18 ba tuna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai wuce shekara 20 ba tuna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai wuce shekara 19 zuwa 20 ba tuna ah, Sa'ad ibn Mu'adh da aka faɗe shi jiya manzo har ya bar duniya sa'ad ibn mu'adh shekara ta 39 ne gaba daya kai in kana bin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka su matasa ne Mus'ab bin Umayr yayi ban kwana da duniya da dukiyar mahaifiyarsa tana kafira ya kyale ba idan ya sa riga duk makka mai sa riga irin tasa amma saboda yayi imani mahaifiyarsa ta watsar da shi ya barta ya kyale dukiyar ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da fiskarsa ta yi baki saboda tsabar wahala amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Mus'ab ya zo sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye lokacin da ya gansu. amma shine awwalus sufara shine farkon ambasadan musulunci a duniya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi Madina ya kira mutane zuwa ga addini yana dan shekara 20 kai ka zo kai shekara 30 kai shekara 25 kai shekara kaza har yanzu baka yi addini komai ba baka yi wa ma kanka komai ba za ka ga yan shekara 25 yan shekara 28 wai har yanzu suna zuwa sai iyayen su yi musu ɗinkin sallah wai sai iyan su musu kaza wai ba su da karfin yin noma wai su yan gayu ne ba sa noma ba sa sana'o'i ba sa komai wai wani shi dan jami'a ne ba ya nuno ne yana shi ne kaji yana shi ne ka zama mutum mai hankali ka zama mutum mai zuciya ka zama mutum mai abuna dole dole mu faɗi wannan magana tun ina firamare in ce daga yau na ina dawo daga firamare sai in ɗau tun ya in tafi gona wallahi yana ka dalla dalla a dalla faɗi wannan dalla faɗi wannan ba ya dace in faɗa saboda haka ka zamanto matashi ne zuciya ka zamanto matashi mai kokari kuma ka manta da addinin ka ka je ka ɗauka ratu ka yi dokon ka yi waye ka yi ne duk wannan ba zai hana ka ba abun da zai hana ka tun daga fantani yake tawa gidan Sheikh Hamza Hamza Adam can arewa daga fantani yake takowa da kafa gidan Malam Sa'idu Imam duk mun je su da kafa lokacin muke ɗaukan askari ko mun zo firamare lokacin sai haka ba za mu ga muku ba yanzu ko kannan mu sai aka sai mu fara dukan ka saboda haka lallai a tsaya a yi addini kar a manta da komai daga tisi muna junior secondary school muke dawowa nan malam adamu sheikh adam da kwaro yake koyar da mu karatun alkur'ani a cikin wannan jeka da fari ne. in mun taso daga junior tun safi kabar gida ka tashi karfe biyu kuma sai ka wuce ajin hadda sannan tukuna muke gangara fanta biyu sai da haka alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya saka malamanmu da alkhairi ya ku samari ku ji tsoron Allah a taso a koma ga addini wallahi ku zama masu zuciya in ba za ku ji kunya duniya da lahira da haka Allah ya kiyaye ku zama masu zuciya ko masu son addini wallahi za ku iya karanta komai a duniya nan insha Allah ta'ala za ku iya kowace irin sana'a da izinin Allah subhanahu wataala kuma ku zo ku ci nasara a duniya ku taimaki addini sannan kuma a je lahira a shiga aljanna Allah samu gaba da Allah ta'ala ya ce la yazuquna fiha al-maut bayan ga ƴaƴan itatuwa da suke ci ya da'una fiha bi kulli fakihatin amine sannan kuma la yazuquna fiha al-maut babu maganar mutuwa kamar da aka faɗa da zo ya ahlal janna khuludun fala maut babu mutuwa an yanka mutuwar ta ƙare sai da ka laye yazuquna fiha al-mauta illa mauta tal'ula sai mutuwar da aka riga aka yi tun farko wanda ita ce a gaban mu yanzu haka ko yanzu ko yanzu sai Allah ne ya sani babu wanda ya san lokacin da zai mutu cikin mun nan gaba daya ko mun shirya ko mun shirya ba za mu mutu to daga wannan mutuwar in mutum shiga aljanna mutuwa ta kare Allah ta'ala ya samu gidan aljanna Allah ta waqahum azabal jahim Allah ta'ala ya tsere da su sukan wa waqahum Allah ya tsere da su azabal jahim so kenan ba aikin ne zalla yasa suka tsira ba a'a ayi aikin kuma a rinka addu'a shi yasa idan yan aljanna suka shiga aljanna ma su rinka cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya shirye da mu zuwa ga shiga aljanna da ba don Allah ya shirye da mu ba da mu kasance na ta za mu shirye zuwa ga aljanna din ba Allah ta fadlan min rabbika wannan falala ne daga ubangijinka shiga aljanna falala ne daga Allah zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma duk wani rabo da kake ji shine gidan aljanna Allah ya sa mu cikin fa inna ma yassarnahu bi lisanika an buɗe da magana akan alqur'ani Allah ce hamim a farkon sura din sai ce wal mu mubin duk wa'azojin nan da aka yi sai aka sake samarin magana din da rufewa da magana akan alqur'ani sai da ta fa inna ma yassarnahu bi lisani la'annahum yatadhakkaru lalle ka sani ku sani yassarnahu mun sauƙaƙe shi shi alqur'ani din karatun alqur'ani ne bi lisanika a harkin ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'annahum yatadhakkarun ko za su kasance sun wa'azantu sun dawo zuwa gare shi Allah ce ke da saurare su ya Muhammad tun da sun ki saurare su inda za su yi maka biyayya ba innahum murtaqibun su ma suna nan suna jira ne lokaci kawai suke jira in Allah ɗauran su shikenan sannan an yi tashin alƙiyama an gama muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu nasara muna fatan insha Allah ta'ala Allah ya sa mana iso dole wallahi ta'ala alam za mu dakata ana alhamdulillah Allah ta'ala ya saka ya kai malam jiya yan uwa kwamandan hizba yana jan hankali yan uwa cewa ko kuma ɗazun nan cewa da Allah idan aka ɗan saurara kafin tambayoyin nan kar mutane su ringa sabon tashi ba yana magana akan masallaci ba bane kawai hatta na waje da an ɗan dakata haka dan ana yi ana neman a harbe juna a shafi da juna a kada juna da Allah a daina wannan da kyau sannan masu kawo wayoyinsu anan suna sawa domin ɗaukar karatu to ana ba su shawara ko kuma dai doka ce daga yan agaji cewar lalle ko dai mutum ya cire sim card ɗin shi ko kuma ya kashe wayar ko kuma dai san yadda zai ana samun disturbances a nan a kowa dai ya ji daga lokacin da ake kiran waya a nan yadda wasu gudana so da ko a cire sim card ɗin ko kuma a kashe wayar ko kuma dai a san yadda za a yi kar a samu matsala a wajen dabin ɗin haka kuma masu dabin su ma ana bata musu dabin ɗin haka wannan da shi insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah ya saka da alkhairi sai tambayoyi malam wannan tambaya mace ce tana cewa su biyu ne a wajen mai gidanta amma ba ya yin adalci a tsakaninsu shi ne haka ya ɓata wa ita wacce ba a yi adalcin rai ya zama ta ƙaurace masa ba ta ma yarda da shi shi ne take tambaya ko hakan da ta yi akwai laifi a ciki bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hakan da ta yi lalle akwai rashin adalci ita kuma da ta yi ai ba a rama cuta da cuta shi da ya kasance baya mata adalci in har ya tabbata cewa baya mata adalci ya kamata ne ta gaya wa waliyan aure in har ta jawo hankalinsa ya ƙeri sai ta gaya wa waliyanta sai a jawo hankalinsa sai ya dawo ya rinka mata adalci amma in ita ce za ta ɗau mataki to sai abu ya zamanto ya lalace sannan ko bata ci nasara ba idan ta ƙi yadda da shi ta hana shi kanta to za ta kwana cikin tsinuwar Allah da tsinuwar mala'iku kaga wannan yana da girman gaske saboda haka lalle ta ji tsoron Allah bai halatta gare ta ta hana shi kanta ba a duk lokacin da ya bukace ta amma maganar ya ƙi mata adalci nan kuma ya dace ne ta gaya wa waliyan aure in har ta masa wa'azi ya ƙi wa azantuwa saboda su ɗau mataki a yi masa wa'azi a jawo hankalinsa don ya koma ya yi mata adalci muna fata Allah ta'ala ya sa a dace wallahu ta'ala alam alam ne wannan tambaya tana cewa ɗazu ah, ka yi bayani irin ƙoƙari da ummu shirai ta yi da sauran mata magabata ah, wajen kira zuwa ga addinin musulunci ta ce shi ya halatta kenan mata su wa wanda ya zo zai musulunta a wajen su ko mace ko namiji kalmar shahada kwarai kuwa mace za ta iya wa ko namiji ko ta mace da ya zo gurinta in namiji ne ya zama tsakaninsu akwai sutura sai ta laƙana masa kalmar shahada shi na kawai ya musulunta haka ma in mace ta zo za ta musulunta sai ta laƙana masa kalmar shahada saboda haka mace ta shiga cikin gida ta samu mata yan uwanta ta yi musu da'awa wannan ya halatta malamai sun tabbatar da shi kamar yadda ummu sharif take yi rabiya ta yi saboda haka ya halatta mace ta lakana duk wanda yazo zai musulunta insha Allah ta'ala muna fatan Allah ta'ala ya taimaka wallahu ta'ala ani malam sai tambaya ta karshe wannan tambaya yana cewa shi malam idan mutum zai ciyar da yaushe kamata ciyar ne zai ba wanda zai ciyar ɗan abincin ya yi buɗe baki da shi ne ko kuma koda bayan ya sha ruwa ka ba shi ciyarwa wanda zai ciyar zai ciyar ne a koda a ini din mana har ya yi kokari ya hada abincin ne sosai komai da komai sauraci to sai a bada shi a lokacin da za a yi bude baki idan kuma bai iya sarrafa abincin da na bayarwa ne to zai bada shi a kowace rana tun da rana ga waɗanda suke za su yi amfani da shi saboda su yi kokarin hadawa su yi amfani da shi ya zama to sun samu abinci na wannan ini din amma in dai ya hada shi ne ya sarrafa an dafa to sai a kawo shi lokacin da ya kamata ake bukatan sa ma'ana lokacin shan ruwa kenan zuwa ga waɗanda suka dace a ciyar da su ko kuma zuwa ga wanda ya dace a ciyar da shi a kowane rana haka za a rinka yi wallahu ta'ala ala Allah ya saka da alkhairi sai addu'a a dukkan waɗanda ga wasu bayin Allah da yawa wanda suka turo suke bukatan ƴan uwa musulmai su da addu'o'i akwai mace wacce take da fama da ciwon nono wato tsawon shekaru biyu tana ta fama muna fatan Allah ta'ala ya bata lafiya kuma tana bukatan dukkan yan uwa musulmai su taya da addu'a Allah ta'ala ya bata lafiya sana ko wata kuma tana da dauke da ciki tsawon shekara goma bata samu ta haife shi ba akan samu irin wannan matsala din ko kwanciyar ciki ko makamanta haka muna fatan Allah ta'ala ya bata lafiya kuma lallai ya dace a samu likitoci su duba yanayi din a ga abin da ya dace a yi a game da ita muna fatan Allah kawo sauƙin haka kuma Allah ya bada ikon yi sannan akwai wanda suke magana a suke sai yan uwa musulmai su taya su da addu'a akan neman aiki muna fatan Allah ta'ala ya ba su nasara kuma Allah ya ba su aiki na gari akwai kuma mata masu juna biyu suna fama suna roƙon yan uwa musulmai su taya su da addu'a Allah sauke su lafiya muna fatan Allah sauke su lafiya haka kuma masu neman cin jarrabawa su ma suna nan da yawa sun aiko muna fatan Allah ta'ala ya ba su nasara a cikin jarrabawa din akwai kuma masu neman Allah ta'ala ya yi musu talauci muna fatan duk wanda yake fama da talauci Allah ta'ala ya yi masa duka mu gaba daya Allah ya azurta mu da arziki na halal akwai kuma masu neman Allah ta'ala akwai kuma wanda suka turo suna bukatan yan uwa musulmai su taya su da addu'a su samu gida mallakan su na kansu kila suna fama da gidan haya da makamantan haka muna fatan Allah ya azurta su da gida na kansu ya kuma sanya albarka a cikinsa sannan akwai wa'inda akwai mace wacce take fama da shafa na jinni tsawon shekaru shida har ma ta kai da suna hana ta ibada muna fatan Allah ta'ala ya bata lafiya kuma ƴan uwa musulmai su ta da addu'a ƙungiyar ɗalibai musulmai ta jihar Gombe ta aiko cewa tana buƙatar ƴan uwa musulmai su tiyata da addu'a ko su tiyata su da addu'a saboda jarrabawa da suke fuskanta Allah ya ba su nasara ko kuma jarrabawa da aka yi Allah ba su nasara cikin wannan jaraba muna fatan Allah sa a dace sannan kuma masu neman jari ko ƙarin jari wa ma'ana ƙaruwar haɓakar jari din suna sun turo suna bukatar ga uwa musulmai su taya su da addu'a a cikin kasuwancin su ya zama sun samu haɓakan jari muna fatan Allah ta'ala ya ƙara haɓaka jarin yan uwa musulmai da kuma sanya albarka a cikinsa sannan sai mutanen UBE su ma sun turo suna daga yan uwa malaman UBE wanda suka gama program ɗinsu wanda na shekara biyu suna bukata tun watan Disamba da ya wuce wato suna bukatan gwamnati ta haɗe su su zamanto cikakkun wato ma'aikata na dindindin a taya su addu'a akan haka saboda haka muna fatan Allah ta'ala ya taimake su kuma Allah ya sa a tabbatar da su dukkan sauran yan uwa musulmai da suka turo da takaddu da ma waɗanda ba su turo da takaddu ba da dukkan mu gaba da muke nan muna da bukatu kowa da kowa da irin bukatarsa kuma Allah ya fi mu sanin bukatun mu muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu abin da zai zama barazana ga rayuwar mu ko dukiyoyin mu Allah ya kare mana shi abin da zai zamanto kubucewa na dukiyoyin mu a hannun mu muna fatan Allah ta'ala ya kare mu daga wannan abin da zai zamanto barazana ga rayuwar al'ummar musulmai da zaman lafiyar su Allah ta'ala ya kare mu daga shi daukakan musulunci Allah tabbatar da shi dan uwan musulmai da suke fama da barazana a Maiduguri Allah ta'ala ya tsayar da wannan fitina din duk inda musulmi yake Allah kare shi daga fitina wannan jaha ta mu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya tabbatar da albarkan arziki a cikinta Allah ya sa waɗanda suke jagoranci da su zamanto masu adalci masu taimakon talakawa da amfani da dukiyoyinsu ta hanyar da ta dace duk wanda suke nufi da ciki Allah ta'ala ya nesanta su daga wannan mulki rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar iyayen mu Allah ta'ala ya gafarta musu kurakuran su ya haɗa mu da su a gidan aljanna firdaus waɗanda suka rasu daga cikin iyayen mu da ma waɗanda suke raye Allah ta'ala ya sa suna daga cikin wanda Allah ya yanta su a wannan rana mai albarka Allah ya yanta yawan mu da mu da su zuriyar mu da iyalan mu Allah ya sa muna daga cikin yantattu a wannan rana mai albarka Allah ya kare mu daga ganin abin da ba ma bukatan gani na sharri a cikin zuriyarmu da iyalanmu duniya da lahira Allah ya sa su zama qurrata aynin lana fi dunya wal akhirah iyayenmu wanda suke raye Allah ya ba mu ikon insani gare su cututtukan da yake damun su Allah ya ba su lafiya wanda suka rasu Allah ya fassaha musu cikin kaburburan su ya haskaka musu shi Allah ya sa mu zamanto ƴaƴa na ƙwarai gare su Allah ya yafe mana kurakuran mu اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام والإيمان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك na farko mun dangana shi zuwa ga su kashi na biyu mun dangana shi zuwa ga su mazan kashi na uku kuma mun dangana shi zuwa ga iyaye suma ma mun kasa su kashi uku matsalolin iyaye kafin ɗaurin aure matsalolin iyaye bayan an fara aure da matsalolin iyaye bayan an rabu ana bukatan a koma to amma a cikin jawabinmu mun fi karfafa shawarwari ga ɓangaren mata wanda muka ɗora musu nauyi mai yawa akan abin da ke kawo mutuwan aure kuma ba mu zo kan mun faɗaɗa sosai ba sai a wannan lokaci lokaci ya ƙure wannan muhadara da aka yi ta yaɗu ko ina a cikin ƙasan nan hamma da ƙasashen waje kuma har ya zama a wasu gurare idan mutum zai kayan lefe ko kayan zance yakan saka kaset ɗin wannan muhadara a cikin kayan lefe ko kayan zancen da zai kai gidan wacce zai aura domin ya ƙara jaddada musu yadda abubuwan suke mun kawo kiyasai da bayanai iri-iri na yadda al'ummomi da yawa sai a yi aure har a tsufa amma mu sai a yi aure sai a samu matsala yana yawan mutuwa kusan kamar yadda ake cewa babu wani lungu kusan ma suna cewa babu wani gida da za ka ga babu ko dai wacce ta isa aure ko wacce aka sako ta aure ko kuma wacce take da irin matsala irin na aure to waɗannan matsaloli su ne za mu sake kallon su ta wata kusurwa duk da har yanzu muna nan akan bakanmu cewa matsalar rasuwan aure da sumansa duk yana nan akan maza da mata da kuma iyaye to za mu kalli ɓangaren abin da ya shafi maza wanda su Allah ya wa yin sakin yadda ya kamata su gudanar da iyalansu yau din nan da safe sai da wani ya bugo min waya wai ya saki matarsa saki uku nace to me kake so umma nace ka sake ta ko za ka sake ta ice a'a na sake ta Nace ta to banci tsakanin zan sake ta da na sake ta yanzu tun da baka shawarce ni ba kafin ka sake ta me kake so ni ma. da cewa kai malam mata ta ta min laifi iri kaza amma ina so in sake ta me shawarar ka to sai in gaya maka abubuwa sama da ashirin wanda za ka kafin a kai ga saki to amma da ka riga ka yi kaga ka haifar da matsala hukunci ne ka zartar da haka yanzu dole a gaya maka abin da Allah ya ce akan wannan abin da ka yi to kafin a kai ga saki akwai technology na zaman aure wanda ya kamata a ce ma'aurata sun san ka'idodin zaman aure da haƙoƙin matansa a kansu wanda ya kamata su kiyaye domin alaƙar su ta tsawo kuma aure ya zama na dindindin. babu wani aure da musulunci ya yadda a ɗaura shi da za a sa masa ranar rasuwa ko da ku za a sa shekara dubu musulunci bai yadda a yi aure tare da sa masa lokacin karewa ba wannan dalilin ne ma ya sa musulunci ya soke auren mutu'a saboda auren mutu'a an sa masa lokacin rabuwa shi yasa hadisi yana nan da gangariyan isnadi a cikin sahihu muslim wanda aka rawaito daga sayyidina ali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya au ya soke auren temporary marriage har abada nikahul muta'ati har abada an soke shi dalili an sa masa ranar mutuwa cewa aure ne ake yin sa da niyyar wata daya ko wata biyu ko shekara ko shekara daya za a rabu musulunci ko baya son a rabu ya fi son a zauna dindindin to tunda akwai permanent marriage akwai kuma temporary to temporary musulunci ya soke shi to waɗannan ƙa'idodi waɗanda suka zama haƙƙi ne na miji akan matarsa da haƙƙin mata akan miji su za mu fara yin shimfiɗa da su kafin mu yi bayanin yadda ƙa'idodin saki suke in za a yi na farko wajibi ne ga miji ya kiyaye wa matarsa kyakkyawar mu'amala wajibi ne ya kyakkyawar mu'amala da matarsa wanda ake kiransa husnul ishra Allah ta'ala ce wa ashiruhunna bil ma'rufi ku yi wa matanku zamantakewa ta shari'a kada ka zalunce ta kada ka cuce ta kada ka ɓata mata kada ka zage ta kada ka ci mutuncin ta kada ka wulaƙanta ta kada ka yi mata duk abin da ka san tozartawa ne da wulaƙantawa ne da ƙasƙantarwa ne Allah ya hana yace wa ashiruhunna bil ma'rufi ku yi zamantakewa da su akan ka'ida ta shari'a kada ku cutar da su sannan na biyu annafaqatu wajibi ne mutum ya ciyar da iyalinsa ya ba ta abinci isasshe wanda zai ishe ta ta ci kuma aƙalla sau uku kullum tunda mu nan ana abinci sau uku ne a ci da safe a ci da rana a ci da daddare wato one one kada ya dinga mata zero zero zero ko ya mata zero one one ko one zero zero ko zero one one a'a ka ci da safe sai ta koshi Allah ya ce liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wanda yake da yalwa ciyar da iyalinsa da yalwarsa mafi yawan rigima takan koma zuwa ga rashin ciyarwa mutum ya je shi ya ci abinci a waje ka gan a wajen mai shayi an zage masa tsinken tsire an haɗa masa haɗin kauri da kwai ya ci kuma bai ciyar da iyalansa a gida ba wannan zalunci ne shari'a bata yarda da shi ba